يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء إن عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ya ku waɗanda suka yi imani da Allah kuma suka yi aiki da abin da ya shar'anta kada wasu mutane daga cikin ku su riƙa yin izgili ga wasu mutane domin ta yiwu waɗanda ake yi musu izgilin sun fi alheri a wurin Allah kuma ana izina ne da abin da yake wurin Allah kada mata su yi wa mata izgili don za ta iya yiwa waɗanda ake yi wa izgilin sun fi alheri a wurin Allah kada ku aibata 'yan uwanku domin kamar kanku kuka aibata kada sashen ku ya aibata sashi da wani lakabi da ba sa so kamar yadda wasu mutanen madina suka kasance suna yi kafin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya aikata haka daga cikin ku to ya zama fasiki tir da siffar fasikanci bayan imani kuma duk wanda bai tuba daga waɗannan laifuffuka ba to waɗannan su ne waɗanda suka zalunci kansu ta hanyar kai kansu zuwa ga hallaka saboda abin da suke aikatawa na sabo